Allah ya yafe mana ni da shi da sauran mahalarta ina farin cikin gamuwa da fuskokinku a wannan lokaci ya ku iyayenmu mata da ganin yawan taruwar kuɗin nan ga ku a filin Allah duk da sanyin da ake fama da shi ubangiji Allah ya tara mu aljanna haka Allah ubangiji ya sanya mu daga cikin waɗanda kamar da ya zo a cikin hadisi maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa akwai mala'iku da suke yawo suna neman ina ne inda aka taru ana ambatan Allah idan suka zo suka ga wajen za su ɗauki attendance na mutanen da suka taru don karatun alkur'ani ko sauraron hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko makamantansu kuma Allah zai yi wannan mala'iku bishara cewa su sani su zama shaida cewa Allah maɗaukin sarki ya gafarta mutum mutanen da suke wajen Allah ka sa mu cikin su ah, wannan zai ba mu wato wata matashiya akan abin da muke so mu ambata shine duk in ka ga mutum da ya musulmi menene mafi girman abin da mutum musulmi yake nema ya samu inda za a tambaye ku hmm? aljanna Allah ya tsindima ki aljanna mafi girman abin da musulmi yake nema ya samu shine ya tsire shiga aljanna da haka kuma mafi girman tsiya da rashin albarka da taɓewa shine mutum ya rasa aljanna innahu man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lizalimin min ansar duk wanda Allah ya sa shi a wuta wannan ya riga ya gama taɓewa Allah ka tsare mu daga taɓewa shi yasa wata rana sayyidina mu'azu dan jabal radiyallahu anhu ya kasance ɗaya daga cikin malamai cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama. kuma ya kasance yakan yi sallar isha'i tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan sai kuma anguwarsu a gefen garin Madina a anguwar kuma har ila yau shine malamin anguwar shine limamin su dan ya koma sai tare da ana jiran shi ya zo yayi limancin sallah dan ya ya sake musu limancin sallah sai ya kasance wato gwani ne alaramma ne yana tsawaita musu sallah sai dinga musu doguwar sallah irin ta manyan alarmomi din nan haka suke haƙuri da shi ba yadda suka iya amma wata rana sai aka samu wani saurayi ya je kiwo ya dawo a gajiye da dabbobinsa ya zo ya yi fakin ɗinsu kusa da masallacin yana so a yi sallah ya wuce gida sai aka yi rashin sa'a ranar ma wannan gwani ya sake rallo karatu mai tsayi karatu ya tsawo wannan bawan Allah ya gaji da bin wannan sallah ta mishi tsayi ba zai iya ba sai ya sallame ya koma gefe ya yi sallar shi takaitacciya ya gajera ya wuce ya tafi shi gida gari na wayewa da asubahi sai ya tafi gun Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya manzon Allah na kawo karan liman ne gwani mu'azu dan jabal yana tsawaita mana sallah kaji kaji yadda muka yi da shi bai gama karanta ƙararsa ba sai ga shi ma mu'azu ɗin ya zo da tawaga 'yan kwamitin masallaci ashe kuma bayan ya tafi da aka idan da sallah an yi liman gumi cewa wa na faga abin da ya yi kuma aka samu wasu cikin agaji suka ce ai munafiki ne ma kawai saboda haka yi ba masallacin da ma gobe kwarar shi za a kuma muna ganin bai kamata a kyale shi ba ya kamata a dunguma a je akwai kai karan shi gumman za Allah sallallahu alaihi wasallama a sa sunan shi cikin listin munafukai wannan ai munafurci ne ya za ana sallah ana kanta alkur'ani kai ka fita kai taka daban to amma ba ta samu wannan fatan da suka yi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya nuna cewa wannan yaro ya fi su gaskiya kuma yayi mu'azu fada a yake ce mishi kar ka zama fitina a cikin musulmi ka dinga ja suna bata sallar su me ya hana ka karanta musu wadduha da wallaili ya yagsha ai ta isa tunda kai alaran ne in ka je cikin dare sai ka ta doguwar sallaka amma su mutane kai musu yar takaitacciya su je su gaba da rayuwarsu to sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya waiga ya ce ma wannan yaron kai kuma ayyuhal fata da ka koma gefe me ka karanta a sallarka to ku saurara ku ji wannan shine abin da yake so ne gini akai yace ni da na koma kawai na yi addu'a ne na ce ya Allah ka sa na aljanna Allah ka tsare ni daga wuta yace ni ba zan iya dogon zance da gunagunin da kuke yi kai da mu'azu ku ta addu'a ku ta addu'a har mutum ya gaji ni ba zan iya ba ce ni iya ka addu'a ta ya Allah ka sa na aljanna ya Allah ka tsare ni daga wuta sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya murmushi ya ce to ai mu ma duk dogo ada da kaga muna yi abinda muke cewa kenan duka addu'a mu ba ta wuce wannan da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kanshi addu'a shi kawai kenan duk abin da za a je a kewaya a samu a shiga aljanna a tsira daga wuta Allah ka tsare ku ku uwan uwanmu mata iyayen mu ake ɓance sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba ku wato hanya mai sauki ta shiga aljanna ai na san duka kun taba jin hadisin da ake cewa nabi ya je gidan wuta ya ga mata da yawa har yazo ya ba su labari cewa ku ta sadaka saboda yawan ku a wuta ya bani tsoro har wata ta miƙe ta ce me yasa zaka ce mana haka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda irin mu'amalar da kuke wa mazajen ku bata da kyau ai kun san wannan hadisin ko wannan hadisi yana da hadari to sai ya ba wa mata wani sirri mai sauki da zai kai ki aljanna a cikin hadisin da al Ibn Hibban ya ruwaito daga sahabi Abu Huraira Allah ya kara masa yadda haka Ahmad ibn Hanbal shi ma ya kawo shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa ata'at ba'laha qila laha dukhuli min abwabil jannati ayyaha shi'ita shi'iti ko lafazi makamancin wannan a wani lafazi ya ƙara da iza sallatil mar'atu khamsaha wa samat Shaharaha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'alaha idan mace ta yi waɗannan ayyuka nabi ya ce ranar alkiyama za a ce mata ki zo ki shiga aljanna ki za da kika ga dama ki shiga aljanna to ashe wannan hadisi ya kamata kowace mace ta san shi ta haddace shi ta yi aiki da shi ko ki rubuta shi ma shi zama shi ne background ɗin wayarki ko ki samu wani allo mai girma a ɗakin ki rubuta ki aje kina kallon shi kullum kina tunawa Iza sallat mar'atu khamsa wa Samat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha har zuwa ƙarshen shi me wannan hadisi yake nufi menene abin da ake so ki yi wanda zai kai ki aljanna cikin sauki Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk matar da ta rike sallar ta guda biyar shine abu na farko kula da salloli guda biyar ki sallar asubahi akan lokacinta azhar ita ma akan lokacinta la'asar magariba isha kullun ki kiyaye su matakan kina halin cikin tsarkin ki da diyabaci to me sa annabi wannan tankiyar ko ya bada wannan sharadin saboda sanin cewa mata suna wasa da sallah haka ne ko ba haka bane har hawan zance ake mu a can kasar Hausa a ce ganin wanda yi sallar gidan biki akwai da ba sallah sai ta ga ana yi dan ka a zarge ta cewa a ita ba ta ma kula da sallah sai dai ta ari hijabi ta yi sallah ba ta da hijabin sallah ba ta kula da sallah wata ta manta yaushe sharaban da a ce a rana guda ta yi salloli biyar duka akan lokacinsu ko da za ta yi za ta bari ne sai ta samu sarari sai can bayan ta gama duk duminta karfe tara na dare a lokacin za ta yi azahar da la'asar da magariba da isha haka shaf-shaf tsakaninku da Allah haka ne ko ba haka bane to ya kamata mutu ba akwai masu yi akan lokaci gaskiya ne wadda take akan lokaci to ta gode Allah ta ci gaba da yi wanda ba ta yi kuma ta tuba ta gyara ta sani da cewa wannan yana daga cikin sharuɗan tsiranta tsayar da sallah tsayi da sallah baya ga yin ita kanta sallan sai an tsai da sauran ababen da ke da alaƙa da sallah daga cikinsu akwai tsarki wato yin alola cikakkiya da samun wurin sallah mai tsarki da kuma tsarkin sutura da za a yi sallar da isha sannan baya ga haka kuma yinta da cikakken ruku'u da sujuda da karatun sallah da sauran rukunai da gaɓoɓinta to a nan ma sai mu tsaya mu tambayi kanmu shin na iya irin sallar da ya kamata a ce na iya irin wanda Allah zai karɓa shin na san gaɓoɓi da mustahabbai da rukunan sallah kamar da yake a ilmance ina kwatanta irin siffar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da aka ruwaito ta a cikin ingantattun hadisai sannan kuma ina yin sallar nan a cikin natsuwa natsuwar zuci da natsuwar tunani da natsuwar gaɓoɓi ba wai kina sallah hankalinki na kicin ɗinki ko hankalinki na kan waya ki kin ji wani alat ya shigo baki san ko wani bashi da kike bi ne aka biya ko wata sabuwar gulma ce aka turo a group kina so ki sauri ki gama ki take gani da hankalin hankalinki baya kan sallah ya zama wajibi ya zama kina yin sallah ke yar uwa musulma hankalinki kuma na kan sallah zuciyarki tana tuna cewa kina ganawa ne da Allah madaukakin sarki kamar yadda ya zo a cikin hadisi cewa wal musalli afwan a cikin maganar malam suke ne wal musalli yunaji rabbahu mai sallah yana ganawa ne da ubangijinsa Allah madaukin sarki a cikin hadisi na Qudsi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa Allah yana tsayawa ya zira wa bawa ido a lokacin da bawa yake sallah matukar bawan nan bai yi waje ba to Allah ba zai bar wajen sallar shi nan ba da zaran bawan ya yi waige sai Allah ya fata batun shi cewa wannan bawan bai bai dauki sallar nan da muhimmanci ba haka ana so mai sallah ya dinga tuna ki dinga tuna cewa kina ganawa ne da ubangiji madaukakin sarki da haka dole ne a natsu a yi sallah yadda ya kamata ina fata muna ganewa ya ku iyayen mu mata wannan ita ce gaba ta farko daga cikin bawun da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata a cikin wannan hadisi sannan sai kuma yi magana akan yace wasamat shahraha kuma ta yi azumin watanta na shekara wato watan Ramadan Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce wasamat Ramadan ba sai ce shahar domin abinda ake nema a gun mace musamman shine ta yi azumin wata guda ba dole ya dace da Ramadan din ba idan tana da larura wanda ku kun san da kuke fama da suna mata da suke hana ku yin azumi cikakke a cikin Ramadan larura na ah, jinin al'ada na wata-wata ko larura na mace mai shayarwa ko mai ciki da makamantansu wannan idan tana da uzuri na rashin lafiya ko tafiya ko ɗaya daga cikin waɗannan larurori da suka keɓance ku in ta sha azumi abin abinda ake so shine ta yi sauri ta rama to anan ma ina da magana da nake so na sirranta muku galibin mata galibin mata suna sakaci da azumi ba sa yin azumi ko kuma in sun sha ba sa san ramawa duk da yake kamar yadda wata ta ambata a ɗazu, na san akwai masu ba a rasa nagari amma ko wadanda akwai wadda watakila ana binta yanzu azumin ramadana biyu da ya wuce ba haka bane da yawa a jibo akwai su da yawa wato tun ramadana na 1442 ko da 41 har yau tana kari over shi tun kafin corona kullum ta ce zan rama zan rama tana ta taswifi yau ta ce ai ta je asibiti gobe suna da wani sha'ani Ji ba, ai mijinta zai dawo yayi tafiya wallahi eh, yarinya ta ta haihu za su je zama turu gaisuwar mara lafiya ai an yi mutuwa a bama kullum uzurin kenan wani bayan wani tafiye-tafiye gaida mara lafiya barkar haihuwa ta'aziyar rasuwa kula da miji kula da 'ya'ya kula da sirkai da sauran abubuwan da aka sani iyayen mata suna kokari Allah ya saka muku da alheri to amma duk wannan kokarin bai kamata ya shagaltar da ke daga ibada Allah ba domin wannan shine asalin abin da Allah ya kawo ki duniya ki wa khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halitta aljanu da mutane ba sai su bauta mu daga cikin muhimmiyar bautar da Allah ya kawo mu kuma shine azumi din nan da ya za a yi ana bin ki azumi kin yi guda sha uku ana bin ki wajen sha bakwai kenan ko sha shida halaku ana binki sha shida a dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in arba'in da ɗaya ana binki tara arba'in da biyu ana binki takwas arba'in da uku bare kenan ana binki sha ɗaya wajen azumi sittin ne a kanki suka ce wanda ya kisan kai tsakani da Allah kin kaɗa wani da mota ne kuma har yanzu baki niyyar ramawa ba kuma ga wani ramadanan yanzu yana yana fuskanto mu sai ki zo baki da lafiya ki ta mashashara kina kina kina ce ma yaya to ni da nayi wasiya a arama mun azumi na da ake bi da ki zo baki mutu ban kin warke ai ta zole ki sai mamamu da bata da lafiya nan fa ta kuka tana cewa dan Allah mu rawa mata azuminta kuma da kika warken har yanzu baki tuba kika rama ba to gaskiya wannan sakacin da iyayen mata suke da azumi ya kamata mu tuba ga baki da ji tsoron Allah ya mu waɗanda ake bi azumi ya kuma mata da ake bin ku azumi ku tsoron Allah ku rama sannan akwai wasu masu yin wasu dabarbaru da yawan neman sauki na inna naha sai da ce ko ita ba za ta iya bane fatan ka kawai malamai su ba ta fatawa cewa to shikenan ki ciyar wallahi malam bara ma azumin ya zo mini ina shayarwa yanzu kuma ma ga sabon ciki wallahi ai na ma yi bari ne ai kaza kaza maganganu dai ga sanan a haɗa gaskiya da ƙarya dan dai wai malamin ya tausaya mata ya ce to ba komai shikenan ki ciyar kawai ba sai kin azumin ba to ki sani in kika yi wannan dabarun malamin ya baki wata fatawa irin wannan to alhaki akan ki ba akan shi ba zalla sallallahu alaihi wasallam yana cewa wasu ku suna kawo ƙara su zo sun fi abokin hamayya su iya magana ku sani ku sani ya ku masu kawo ƙara ko masu kawo tambaya na masu ƙara ya faɗa amma ina kiyasin shi akan tambaya idan kika je kika yi wa malami kika tsara mishi tambaya wadda za ta sa ya tausaya miki ko ya ga cewa kin cancanci a baki fatawa akan ki yi ciyarwa maimakon ramuwar azumi ya baki wannan fatawar sai zama asali ba haka abun yake ba to ana binki wannan azumin fa yanzu shi ba ruwan shi domin ya baki fatawa ne da abin da kika tambaye shi da abin da ya fahimta da yanayin da ya gani ba shakka akwai saɓanin malamai game da mace mai shayarwa ko mace wadda take da ciki idan ba ta yi azumi ba me ya kamata ta yi Man habobi ne guda uku na malamai akwai malaman da suke ganin kwata-kwata ba komai a kanta ta ci banza kawai ta ci gaba da sabgata wannan fatawa ce mai rauni dama daga zinta wannan malamai suna ganin cewa ai waɗanda aka ce sarama kawai shine faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra ai ba ambaci mai ciki da mai shayarwa ba suka ce ai mai ciki da mai shayarwa suna cikin waɗanda ba ambata ba wasu malamai suka ce an ambace su amma a karkashin wa alal ladina yutiquna hu fidyatun ta'amu miski wanda ita ce mashhuriyar fatawa daga makarantar ibnu Abbas cewa waɗanda ba za su iya ba sai da gumun goshi da tsoho da ya tsufa sosai ko tsohuwa sai suka hada suka ce da mai ciki da mai shayarwa waɗanda ba za su iya azumi ba su ma abin da ke kansu shine su ciyar a maimakon azumi sai mazhabin da yake shine na uku cewa a'a al'asul game da duk wanda ya sha azumi abin da ke kanshi shine ramuwa domin Allah ya ce fa'iddatun min ayyamin ukhar ana kaddara wato domin kana minkun maridan Au ala safarin sai a kaddara fa aftara haka duk wanda ya sha azumi don wani uzuri to fa'iddatun min ayyamin ukhar sai ya rama shi a wasu kwanaki sai wanda aka toga ce aka ce ban da shi to haka alal akalli dai a ce akwai wannan saɓanin, ya danganta da wani aka baki fatawa to amma kin san kin sha din wanda ba irin wannan bane mukaddara yin wannan da kika sha saboda shayarwa ko saboda haihuwa shine ma akwai wannan sabanin fatawa amma wanda kika sha saboda ad Shari'a, al wato dinnan al'adar mata da aka saba ta wata-wata wannan ai kowa ya san idan an sha shi ramuwa ne ko ba haka bane to me yasa ba ku ramawa kuna ramawa to Allah ya muku albarka a ci gaba da ramawa akan kari muna ganewa ko na nawa kenan muka ambata na biyu ko to na uku shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa hasanat ko wa ko wa hasanat farjaha mace ta kiyaye al'auratta kar ta zama fasika kar ta zama mazinaciya kar ta zama yar madugo yi duk wani abu da ya haramta na mu'amalar da bata halasta ba da wani namiji sai dai mijinta illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum wannan yana daga cikin sharɗin zai kai mace aljanna shine ta zama ta kiyaye mutuncin kanta ta kiyaye mutuncin iyayenta da ƴan uwanta da ƴaƴanta da duk al'ummar musulmi yana daga cikin a munanan ababen da suka yada a cikin al'umma sakamakon kusancin alkiyama shine yaduwar zina da maɗugu da luwaɗi ababen da da ake ɓoyewa ake Allah wadare da su ake jin kunya yanzu an bayyana su dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan tashin alkiyama ya kusa daga cikin abin da za su faru akwai nabi yake cewa wa haru zina za a wayi gari zina za ta bayyana malamai suka ce abinda ake nufi da bayyana shine ya zama ba a jin kyamata ya zama zina ta samu recognition ya zama ba a ganin wanda ya yi a matsayin mutumin banza ha waye gari ma mutane suna alfahari da cewa su mazinata ne haka zo ne ya ce ya eh, daɗin abin da ya shi baya ban mata aure ko ya ce shi daɗin abin shi ba luwaɗi yake ba shi mata yake ba yana alfahari da cewa shi fasiki ne ko tana alfahari da cewa ita fasika ce ita ce ita daɗin abin ita ita ba kowa take da da shi wallahi Allah ya kyauta aka wayi gari ya zama ‘ya'ya da yawa ana su babu aure ana ɗaura aure da yawa da fiti sai a ce to a yi rufa-rufa a yi maza a ɗaura bayan wata hudu sai a ji tayo abubuwa dai ga sunan iri daban-daban to abin da yake wajibi akan mu shine mutuba ba tuba kuma irin abin da ake ce ma taubatan nasuha Allah yana karɓan tuban bayansa idan sun tuba duk girman su Allah yana cewa qul ya ibadi ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yace ya ku bayina waɗanda kuka yi wa kanku ta'annati kar ku cire tsammani daga rahama Allah Allah yana gafarta zunubai gabaki daya da haka yake uwa musulma da kike dina wannan magana ko da kin taɓa aikata wani abu kwatan-kwatan abin da ake faɗa abin da ya kamace ki kawai ki tuba ga Allah ki dena kar ki taki wanda kika yi a baya ki yi nadamar abin da kika yi ki koma ki zama mutum ya kirki mai tsayi da sallah mai azumi mai sadaka mai istighfari mai yin nadama akan zunubanta idan ta tana to Allah sai ya karbe ki duk laifin da mutum ya kai ga yana yi abin da ya fi wannan laifin taɓewa ne ya tsammanin cewa Allah ba zai gafata mashi ibn qayyim yana cewa taɓewa mafi girma shi ne, wato mutum ya tsakankance cewa shi ya haƙura da rahama da gafara Allah alhalin Allah yana gafara yana rahama shi ya sa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abu Dharr duk mutumin da ya shaida cewa babu sarki sai Allah babu abubuwa bisa gaskiya da cancanta sai Allah annabi ya ce ma Abu zarin to wannan mutumin zai shiga aljanna koman daren dadewa da Abu zarin ya ji wannan zance sai tuna wasu munanan laifuka guda biyu da san mutane suna yi laifuka guda biyu waɗanda Allah madaukin sarki ya yanke hukunci tun a nan duniya yi haddi a kansu laifuka guda biyu da Abu zarin ya san cewa shari'a ta tsine masu yin su ce wa in zana wa in sarak hukuncin biyun da ya ambata ba muna magana yanzu akan zina ba sai ambata ya ce ya manzan Allah yanzu ko da mutumin nan yayi zina koda yayi sata ashe in za a yi kwatancen munanan laifuffuka to ana iya kwatanci da biyun nan kenan bai ce koda yayi shirka koda yayi sihiri koda ya saba wa iyaye koda ya ci amana koda yayi ya yi ƙarya ko mazambaci ne shi koda azzalumin shugaba ne ko da wanda bai aiki da iliminsa ga sunan laifuka daban-daban waɗansu dukansu munan laifuka ne amma biyun nan sun wakilce su wa in zana wa in sarak nabi sallallahu alaihi wasallam yace wa in zana wa in sarak yace aiwa ko yayi zina ko yayi sata abu zarin ya sake ganin kai wannan magana ko dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai bai ji ni sosai bane barin ƙara maimaitawa ya sake cewa ya rasulullah a kulta wa in zana wa in sarak ka ce wai ko yayi zina ko yayi sata annabi ya ce wa in zana wa in sarak akai haka daya biyu uku Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa in zana wa in sarak karshe ya ce ala ragmi an fi abi zar abu zar ko ka ki ko ka so haka hukuncin nan yake ko baka so ko ranka bai so ba haka Allah ya hukunta wannan saboda fadin gafara da rahama Allah ne azabi usibu bihi man asha wa rahmati wasi'at kulli shay'in rahama Allah ta wadaci komai tana da fadi daka haka ya'yan uwana masu albarka mu tuba ga Allah mu tuba daga zunubanmu mu nemi gafara Allah lalle Allah yana da gafara mai fadi to abin mafi takaici tunda yanzu muna magana akan mace ce wadda take tana da miji fa babu abu mafi takaici a ce mace mai miji ko bata wadatu da mijinta ba tana kalle-kalle tana biye-biye tana yawace-yawace fa inna lillahi wa inna ilaihi raji shi yasa ya zama hukuncin ta idan shari'a ta kama ta ne kisa ba ta da amfani a cikin mutane da za a ce budurwa ce ko saurayi ya yi wannan laifin in ga shari'a cewa ta yi a musu bulala saboda za a ba su uzurin cewa to ba masu aure ba ne ba su da katanga da ta katange su amma mai aure fa mata aure har ta saki jiki ta je ta aikata wannan fasadi da kuma su maza din masu bin matan aure sun san irin laifin da suke ɗaukar wa kansu akwai wani hadisi da yake da matukar ban tsoro al'imam musulmi ya ruwaito shi maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da ya yi zina yayi fasikanci da mata aure ranar alkiyama sakamakon da za a mushi kafin a kai shi gidan wuta za a tsaye da shi ga shiga mijin matan nan sannan sai a bayyana mai a ce wane e matarka wance to kaga wannan mutumin a duniya shine kwartanta aka, hukuncin da za a yi mushi shine ga ayyukan shi nan na alkhairi da yayi ka je ka kwashi duk iya abin da ya maka za a ba mijin dama a ce duk abin da kake so a cikin aikin shi na alkhairi ka kwasa you can imagine ai ba zai bar komai a wajen ba ko a ranar da lada kwaya ɗaya yana da muhimmanci ga wani ya cuce ka ya ci amanar ka kuma a ce an baka dama kwashe ladansa iya abin da kake so kana jin ko anan duniya ne a ce maka ga ga check wannan mutumin da kake gani yana da kuɗi miliyan 500 a asusun bankin nan amma gwamnati ta baka dama cewa saboda cutar da ya maka ka rubuta iya abin da kake so a cikin kuɗin shi a baka ai gaba da za ka rubuta ko ko a cikin kwakwa ta tausayi ta rubuta sai ni dubu ɗari ma ya ishe ni wallahi to tausayi irin naku na mata <laughs> ai duka za a kwashe ko sauran kuma ki ce Allah ya isa to balantana kuma a lahira ranar da iyaye yau mai firul mar'umin wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani da kullum ri'in minhum yawma idin sha'anin ne. mutanen da suke mafi kusanci gare ka a ranar gudun su kake da iyaye da ƴaƴa da abokai da dangi da ƴan uwa kowa ta kan shi yake yi kowa nafsi nafsi tun daga kan annabawa da waliyai da siddiƙai da shahidai kowa hankalin shi ya tashi Allah ya ce wa taran nasa sukara wa mahum bi sukara za ga mutane suna magagi kamar sun sha giya Allah ya ce ba fa giya suka sha ba tsananin azaba ne to a wannan ranar a ba mutum irin wannan damar shi ko mazinacin ya tsoraci Allah ya tsoraci wannan ranar almuhim daga cikin sharɗar da in mace ta cika su za ta shiga aljanna akwai kiyaye al'aurata daga dukkan nau'o'i na fasikanci na nawa kenan na uku ko na hudu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ata'at ba'laha kai ta'a ga mijinta yanzu wannan ya shafi wanda suke da miji ne kadai wanda ba su da miji ba su da wannan matsala sai musu adda Allah ya ba su maza na gari na san dai kun fi ni sanin irin gwagwarmayar da ake da ku kullum ga malaman ku nan akan a dinga yau maza biyayya har gani kuke ma cewa ku an matsa muku don me za a ce ku yi biyayya su ba za a ce su su yi adalci ba haka kuke cewa su ba a musu wa'azi sai dai ku an matsa muku da wa'azi kullum mata suna malamai wannan tuhumar cewa ba a wa maza wa'azi ai ku ana musu sai eh, ana ma maza wa'azi kullum ana cewa ku tuttawa matan ku zama mutanen kirki masu tausayi gare su fa in takun bi ma'rufin aw taslihun bi ihsan ana gaya musu ana gaya musu irin haƙƙin da Allah ya ɗaura musu cewa Allah maɗaukin sarki ya ɗaura musu haƙƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ishi mutum zunubi ya wulakanta waɗanda ke ƙarƙashinsa, sa ana musu duk wannan wazo amma inda gizo ke saka shi ne, an rasa wane ne ya fi ɗayan jin wa'azi tsakanin mazan da matan duk sanda wata ta kawo ma ƙara ce wallahi alga ta malam mijina ne yayi kaza yayi kaza yayi kaza ka tausaya mata ka fara tanin ko tsine mai albarka kawai za a yi amma da kaji ta bakin shi ta kaji kuma wani bashin ɗin labari daban ita take kaza ai kaza ne ai kaza ba kaza bane duk su ruɗa ka karshe ne ce musu to ku je ku ci gaba da hakuri kun ba za ku hakuri ku tafi gaba alƙali Kullum haka ake fama da waɗannan matsalolin babu gari da zai rana za ta fito gari ya waye dare ya ba baka ji irin wannan rigima tsakanin ma'aurata ba shi ko aure haƙuri ake so a yi rayuwar aure tana buƙatan haƙuri da kau da kai da tana alkhairi ko da an yi maka wani abu ko an miki wani abu sai ki tuno alkhairi kai ki tuno wanda ba alkhairin ba shi yasa a cikin wata hadisin da muku shara tun farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa abinda zai kai mafi yawan mata wuta shine butulci sai kara da cewa lau ahsanta ila ihdahunna dahra thumma ra'at minka shay'an laqalat ma ra'aytu minka khairan qat da zaka iya rayuwarka kana kyautata ma wata daga cikin su wata rana kuma sai ta ga kayi abin da bai dace ba za ta imantawa da duka alkhairin nan ta ce ni ban taba samun wani abun ki arziki daga gare ka ba tunda muka yi auren nan wallahi a cikin tashin hankali nake da kai ni ban taba ganin alkhairin ka ba ta manta tun alheri na farko da yace yana son ki ya isa alheri ko inda yace yana son ki bai barki kike kwanta a layi ba sannan ya je ya shiga ya fita ya aika da manya aka je aka yi magana aka ba shi dama ya zo ya nemi aurenki aka ba shi auren nan a hukumance ya biya sadaki naira na gugan naira dubu ɗari biyar miliyan ɗaya ɗari takwas irin da an ce ana biya a nan ƙasar Borno. An da na ja ka sai na istirja'i na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji. Kai ka ji sadaki mana kamar za a sai mota. <laughs> Eh. Ya biya irin wannan sadakin ya yi hidima ya gina miki gida ya baki eh, girmamawa kuma kika zo kika zama kece fa mai gidan. kowa in zai je sai a ce bari mu je gidan maman Karima bari mu je gidan Hajiya Salamatu gidanki ake cewa baba gidan shi ba kuma duk da haka kullun fatan shi shi ya riga ki mutuwa ya mutu ya bar miki gidanki da yayan kullun dinga ce miki wannan fa gidanki ne fa wannan yayan yayan ku ne fa ku ne da gidan nan ko da yayan nan duk abin da dinga yana cewa ina yi ne ba saboda wata na ko bana nan ku iya samun yadda za ku yi yana ta miki fatan ki gama lafiya ya kawo ci ya kawo sha ya kawo sutura in kin ce bai yi ba ya ba da uzuri in ma ya ga wata yana so Allah fa ya halasta mai ya ce mishi huma ma tsabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba amma ya ga wata yana so ya zama wani munafiki komai ya dinga yi a boye baya so ki sani dan kada ranki ya baci mai sai ya san yadda zai a a zo ya kira wance ya kira wani a zo a ki abinda Allah ya yarda a yi fa amma bai so ya yi sai kin yarda sai ya sake miki fentin gida wani sai ya biya miki kuɗi kin je umara ya canza miki mota ke sa mai sharaɗa iri daban-daban kuma din ya haba hajjiya ai ya kamata ki tausaya bawan Allah nan a waye gari kin fi uwar shi ma iko da shi wata wata uwa take sati bata ganshi ba ke kuma kullun kuna kwana ku tashi tare bawan Allah ya biya tsofi ya ya ragargaje kamar an yi hatsar mota da shi Ke kuma kina ta ƙara huruwa kamar in yamura kin yi bulbul da ki duk da haka kuma ki ce bai yi ƙoƙari ba ɗan uwa masu albarka mu zama masu kyautatawa mazajenmu da abokan zamanmu mu zama masu godiya da abin da suka kawo masu kau da kai daga kurakuransu da laifukansu sannan kuma mun sani da cewa ki ji wannan daga gare ne ba ki taba ji ba duk wani namiji ke gani Allah bai yi shi dan ke kadai ba in kin ga ya zauna da ke kadai to kawai tsautsayi ne ko talauci ne ko tsoro ha akwai tsoro mana akwai maza mu tsorata mana <laughs> wanda yake da an ce a nan kanuri mutiyawar kanuri ba a iya mata kishiya ko an ce saboda kanshi ma kawai ya yi shi mutum to abinda dai nake so in gaya mana yan uwa masu albarka shine da'an miji din nan da kike gani ibada ce kuma hanyar shiga aljanna ce wata mata ta zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka gama gaisawa ta kawo mishi tambaya da ta mishi ya bata amsa za ta koma sai ya ce kina da miji ne ta ce eh ce to ki duba tsakaninki da shi shine aljannaki shine wutanki tace yace mata kina masa biya ta ce ya manzo Allah ina yin iya iyawa na amma ka san yadda mazan suke yace to wallahi ki ki ba hankali kwanan nan nake ganin wasu irin da ake ce ma wai yan kishin mata ko yan kara hakkin mata wai suna cewa wai wai sun yi tambaya ko ban san wa suka tambaya ba an ce wai wannan ba hadisi bane wai kawai wai kawai al'ada ce cewa aljannan mace na kafan mijinta wai ba hadisi bane nace ko ikon Allah Allah ya kawo mu zamani zaki kare abin da kowa ya san gaskiya ne wai ba wani nan ba wani hadisi mai kama da haka to ko dai fatawa aka ba su an ba su fatawa da kuskure kuma ko babu hadisi ki sani hanyar da zaki bi ke ma ki zauna lafiya da shi shine ya tabbatar kina girma shi kina mai da'a idan ya gane ba kya ganin mutuncinsa ba kya girmama shi ba kya mai da'a duk ƙaunar da yake niki sai ta siɗe daga zuciyarsa kamar yadda muka Qayyim yake ce matarsa a agarraki minni anna hubbaki Katili, wa annaki mahma kalba ya fa'ali? Ya ce kina ruɗuwa kina ruɗuwa don kin ga san kina nema ya kashe ni kuma kin ga cewa duk abin da kika ce in yi ina yi ko to da zaran kin ji miji ya fara faɗan haka to ya fara dawa cikin hayyacin shi ne fa cewa ah to wani wani irin wawa ne ma zan tsaya kawai wannan yarinya tana juya ne da ya fara wannan tunanin to kin fara taka layin gane kuranki yawwa ya dawo cikin haifin shi in ma wani asiri kika mai to ya kare da kin ji ya fara cewa dan kin ga ina miki hakuri ko dan kin gani shuru shuru ko wallahi ki kai ran da zan hutse miki sai ki ga ya hakuri ya hakuri baban tanimu ku zauna lafiya don haka biyayyen miji ɗin da kuke ganin ba komai bace to komai ce kuma ita ce ke. Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim Allah ya ce maza su ne suke tsaye akan mata su ne shugabanni akan mata saboda yadda Allah ya fifita sashen sa akan sashe kuma saboda dukiyarsu da suke ciyarwa tun daga sadaki har zuwa sauransu da haka mu musulmi ba mu san ka'idar cewa wai namiji da matafiya ɗaya suke ba mu san wannan ba wannan nasara ne suka kawo shi kuma su masu san ƙarya suke Allah ya bambanta maza da mata ya sanya wa kowa aikinsa da siffarsa da tsarin rayuwarsa akwai abin da maza ba za su iya ba na mata ne akwai abin da mata ba su iya ba na maza ne akwai abin da suke da tarayya a kimiyyance malamai suna cewa hatta kwaya halittar da ake halittar ɗa namiji a cikin maniyin da zai halitta ɗa ya bambanta na ya mace tun asalin ƙwayan halittar Allah ya bambanta kuma kuma mata kun sani ko kwanciya ɗa a ciki na namiji ya bambanta na mace ba haka bane mata da suka daɗe suna haihuwa sun san wannan ba na magana da ke da kika haihu ɗaya ko biyu suna nufin iyayenmu na gaskiya wanda suka daɗe suna haihuwa da yawa ta yi dozin ɗaya ta yi ɗa sha shida to da ta gaba ta mai ciki ta san mai cikin namijin ta san mai cikin namijin ba haka bane iya to tun daga ciki an sani an an yi haihuwa tun daga abin da ake kawowa na barka ana bambanta abin da ake kawowa namiji da mace to ya za daga baya kuma a zo a ce iri ɗaya ne in sun ta so, irin mu'amala da kewa ki jinjira mace daban da wadda ke mu a danki jinjiri namiji me yasa wannan jinjirin namiji ba kya mishi kwalliya da gazal da sauransu me yasa ta mutum baki barin ta haka empty saboda kin sa akwai bambanci a haka a haka muke tasowa da wannan bambancin a cikin mindset din mu sai daga baya kawai su tsallako daga can cikin tsananin sanyin su dake turai zo su ce mana wai duk ɗaya ne kuma sai mu dawo mu yarda su rikita mana al'ada suna nema su rikita mana addini da da mata da maza ba ɗaya bane akwai bambanci Allah ya bambanta abubuwan da kuma suke da tarayya da shi an sani inna rijala inna nisaa shaqaqiqur rijal a wajen ibadar Allah a wajen kokarin neman kusanci da Allah a matsayin a wajen neman lada wannan kowa sai kokarin shi innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati zuwa karshe akwai kuma abinda an san aikin mata ne an ban musu yanzu biyar da namiji ya kai ga sanya haihu bai sai haihu da kanshi ba sai dai a ban mishi dole sai dai ya aure sannan a haifar mishi bai isa ya dau ciki ba balantana ya morning sickness ko ya fara lego ko a ce ya haihu ko an mai cs sai wannan sai dai gani don haka mu gane waɗannan bambance-bambancen da ke tsakanin mu ko mu san mutuncin waɗanda Allah ya ce mu girma masu a shari'a waɗannan abubuwan guda hudu ƴan uwa masu albarka kana cika ku da dogon surutu to su ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata ya ce, duk matar da ta kiyaye su to za ta shiga aljanna cikin sanyi zama a ce ne ta zo ta zaɓi ƙofar da ta ga dama sai dai wajen biyayyan miji yana da kyau mu gane cewa ana wa miji biyayya ne a abin da bai saba wa shari'ar Allah ba wannan duka mun sani idan duk wanda ya maka umarni da ka aikata abin da ya saba wa shari'ar Allah ba za ka yi masa biyayya ba da haka waɗannan abubuwan guda hudu ne su ne guziri na gare ku da fatan za ku yaba ku sa albarka kuma ku karba da haƙuri ba yawa amma muna tare da ɗan uwa malam abu uwaisa muhammad abdulkadir shisu shi ma ba zai rasa ba da yi muku da ita ba don haka zan mika mashi wannan bututun magana don shi ma ya sa albarka wassalamu alaikum warahmatullah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 ‘yan uwa iyayenmu mata muna muku gaisuwa irin ta addinin musulunci tare da addu'a ta musamman gare ku Ubangiji Allah ya ƙara muku albarka, Allah Ubangiji ya sanya ku ku zama daga cikin mata wanda malam ya gama mana bayani a kan ɗabi'unsu wanda za a yi musu gata ranar tashin alkiyama su shiga aljanna ta inda suka ga dama. Allah maɗaukakin sarki ya sanya ku ku zama ku ne za ku zama shugabanni iyaye ga matan wato mazajen ku a gidan aljanna babu shakka aljanna abin sha'awa ne ko abin sha'awa ce wadda kowa zai yi murna idan Allah ya mushi rabo da samun aljanna kuma mutum zai yi bakin ciki matuka idan ya rasa aljanna to iyaye mata Allah maɗaukakin sarki ya sauƙaƙa muku hanyar shiga aljanna babu kokonto kan haka sannan kamar yadda akwai sauƙi ga iyaye mata su shiga aljanna haka kuma ta ɗaya ɓangaren wato idan ta yi sakaci ɗan kankani sai kuma ya zama sanadin ta wuta Allah ya kiyaye shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin hadisai masu yawa wanda malam ya yi mana isharar wasu daga ciki yake nuna irin haɗurra da ainihin wato mace za ta saka kanta ta yi wa kanta asarar aljanna ta zama yar wuta Allah ya kiyaye baya ga waɗanda malam ya ambata akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shahararren hadisi kowa ya sani yake cewa sinfani minan nar lam arahuma akwai wasu dangin mutanen wuta mutane biyu wanda ni dai ban gansu ba amma 'yan wuta ne daga ciki sai da annabi ya ishara zuwa ga dangin mata annabi ya ce wa nisa'un kasiyatun ariyat da kuma mata waɗanda a zahiri za ka gansu suna sanye da tufafi amma wannan tufafin ba abin da ya na wajen barin ta tsirara tsirara take sunan dai kawai ta sanya kaya ne saboda irin yanayin kayan da ta sa kaya ne da bai amsa sunan kaya wanda zai rufe mata mutuncin da da al'auranta ba ko dai ya zama wannan kaya matsatsun kaya ne don haka duk da ta rufe fatan jikinta na zahiri amma kowane kwarmaɗan gaban jikinta ana gani ana iya bayyanawa ana iya sifanta shi ana iya gane yadda al'amarin jikinta yake kaga wannan ba kaya ta sa ba ko kuma ya zama kayan ba matsatsu ba ne amma kuma see-through ne transparent irin wanda duk abin da ke karkashin shi ana gani kun san irin waɗannan kayayyaki mafiya yawancin mata shi suke sanyawa da haka gashi tana sanye da kaya a jikinta amma kuma kana ganin komai da yake kasan kayan kaga shi ma wannan baba na ɗaka kenan gemu na waje ko kuma ya zama kayan da ta sanya ƙanana ne su mini skirt su dangin mini jeans ga sanan wanda wata kayan da za ta sa a jikinta ko yaro jariri in aka sa mai kayan nan zai matse shi amma ka ga uh, baliga mace babban mace ta sanya irin waɗannan kayan da suna tana ado ko tana gayu ko wani abu makamanta ta Allah ya kiyaye annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sifanta su har ila yau da cewa bayan bayyana tsaraicinsu da suka yi sannan kuma kawunansu za ka ga suna ainihin wato markwaɗa shi gashin kai ne ko wani abu da za su ƙara a kan ko wani abu da za su ɗaura a kan nasu sai yi kamar tozon raƙumi ka asmi matil buktil ma'ila manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce il'anu hunna duk inda kuka ga irin waɗannan matan ku tsine musu albarka domin ba su da amfani duniya da lahira idan akwai amfanin da suke da shi amfanin ɓatar da mutanen kirki ne su mai da su yan wuta domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma'ilatun ne su mumilatun kuma karkatattu ne su tun asalinsu sannan suna karkatar da bayan Allah mutanen kirki irin waɗannan mata su ne zaka ga suna jan hankalin nagartattun bayi wanda sai hankalin mutum ya kai gare su to wannan kallo da ake musu ba farada mutum yake samu ba zunubi yake samu lafiya mai idan mutum ya yi audatin nazari ilaiha Allah maɗaukakin sarki ya tsare to ni a kashin gaskiya malam ya riga ya gama jawabi ni ba ni da wani wa'azi ko wani tattaunawa da zan yi sai dai zan yi kokari ni ma kamar yadda malam ya ambata abubuwa guda hudu akwai wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo min wanda shi ma ya ambaci wasu abubuwa guda hudu wanda yake da alaka da iyaye mata hadisin sahabi Sa'ad ibn Abi Waqqas Allah ya kara mishi yadda wanda al-Imam ibnu Hibban ya fitar da wannan hadisi haka al imamu Ahmad a cikin musnad malam muhammad nasiruddin albani ya tabbatar da wannan hadisi a cikin as-sahiha naka haka al-hafiz al mundiri shi ma ya kawo hadisin a cikin at-targhib wa tarhib annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci wasu abubuwa guda hudu ya bayyana cewa su ne nasara a wannan rayuwar kamar yadda kishiyoyin waɗannan abubuwan su ma guda hudu to shine kunci da taɗewa idan mutum ya yi gaman katari da su a wannan rayuwa ta duniya Allah ya sa mu dace. manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace arba'un min as-sa'ada akwai wasu abubuwa guda hudu duk wanda Allah ya sa ya dace da su to ya rabautu a wannan duniya duk wani arzikin duniya to Allah ya haɗa mashi su to abin sha'awa cikin hadisin abu na farko da annabi ya ambata sai annabi ya ce almar'atu salihah Allah ya baiwa mutum mace ta gari mace ta gari babu shakka suna da tsada dalilin kwa da zai sa mu gane cewa suna da tsada shine mafiya yawan mata kamar yadda malam ya bayyana mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya gansu yan wuta ne to ka ko ga in aka ce mafiya yawa yan wuta ne kenan waɗannan mata nagari waɗanda suke yan aljanna yan kaɗan ne su kenan Allah ya sanya mu daga cikin mata nagari. to kuma wani abin sha'awa ɗabi'un da annabi ya bayyana sifa na mace ta gari suna daga cikin abubuwan duk da malam ya lissafa mana wato ɗabi'u na biyayya da mace za ta yi wa mijinta a ainihin wato gida annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bana ba ku labarin mata na gari daga cikin ku ba allati idza nazarat ilaiha sarratka ita ce matan da in ka tsaya ka tasa ta a gaba haka kawai kana kallanta sai ka rinka jin wani farin ciki a zuciyarka. kaga alaji yana cewa oh na faida can mata to ke tsakani da Allah haka mai gidanki yake kallon ki wa in kana mala ya fara wani magana a dazu an ce duk kasan nan ba mata da suka san sirrin rike mazaje sai matan kanuri ko to kaji wata ta ce na'am <laughs> to wannan sirrin ina ganin za ku wa malam ko da ni ba ku bani ba don yana da kyau a san wannan sirrin naku Allah ya sa muku albarka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka tsaya ka kalle ta duk matan da in mijinta na kallon ta zai rinka murna yana jin daɗi yana farin ciki to madalla da wannan mata ana sa ran tana cikin mata na gari da izinin Allah abu na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mijin ya umarce ta to za ta yi mishi da'a ba ta botsarewa miji akwai matar da mijinta har tsoro zai rinka ji ya ce mata hajiya ki yi kaza ko laraba yi kaza zai sha mamaki in ya kuskura ko ya sa ta wannan abun saboda me saboda ita tana ganin ita kawai fitsararriya ka Allah ya kiyaye tana ganin bai isa ba wane shi da zai sa ta ta yi kaza ko ta yi kaza to kai ko ta yi kaza wannan alaman ba ta daga cikin lissafin mata na gari sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan gaba anha idan ya fita gidan ya barta hafizatu fi malihi wa nafsiha za ta tsare mushi mutuncinsa za ta kula mishi da dukiyansa idan yana da 'ya'ya ko da wadda ba ita ta haifa ba za ta kula da waɗannan 'ya'yan to ina ranar matan da mijinta in zai fita yana fita yana ɗarɗar yana ainihin wato tunanin o oh, ni kuma to Allah kaɗai ya san me zai faru bayan bari na gida akwai mijin da yanzu haka da zai ji an kira shi a waya ya ga lamban makwabcinsu gaban shi zai faɗi ya san gidan ne ya rikice kuma saboda bala'i irin na wannan mata to annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace duk wanda Allah ya mashi arzikin mace ta gari to wannan ya samu sa'ada daga cikin sa'adatu duniya sannan annabi sallallahu alaihi wasallama yace albaitul wasi wanda Allah ya ba gida mai yalwa ko kun san wani abin sha'awa malamai suka ce abin da ake nufi da gida mai yalwa bayan gida da za a samu wato faɗin ƙasa haraba a cikin gidan to ana nufin kuma yawan matan shi da ke cikin gidan ne fa shine ma'anin gida mai yalwa ba wai mace ɗaya ba idan mutum na da mace ɗaya gidan har yanzu akwai kunji da haka duk namijin da ya samu ƙarin mace to gida ya ƙara faɗi to ya samu sa'adar duniya abu na gaba annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wal jaru wanda Allah ya haɗa shi da makwabci na gari wato idan kana da makwabci mutumin kirki to wannan ka ji daɗin zamanka na duniya akwai wani sahabi da ya taɓa zuwa wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kullum ba kukan da yake kawowa sai kukan makwabtan shi cewa ya manzan Allah makwabci na ya mutsa min annabi ya ce je kai haƙuri. bayan kwana biyu ya sake dawowa ya ce ya manzan Allah ya kunna min wuta wuta annabi ya ce je kai haƙuri. ya sake dawowa annabi ya ce to tunda al'amari ya kai ba za ka iya zama lafiya da shi ba je ka ɗibo kayan ka zuba bakin titi ya tattaro kayan shi gaba ɗaya ajiye bakin titi duk wanda ya zo wucewa sai ya ce wani lafiya sai ya ce to makwabci na ne ya matsa min da haka zan tashi anguwa in bar shi sai mutane suka yi ta tsine mishi albarka ashe makwabcin yana nan yana leƙe yana ganin shi can da ya ga kafan mutane ya ɗauko ya ɗauke sai ya biyo shi yana ta bashi hakuri wani dan Allah ka yi hakuri ba zan ƙara cutar da kai ba a shahid ka kaga makwabci na iya kuntata wa mutum har ya haƙura da zaman anguwa ko zaman waje ko zaman gida ko zaman gari ma gaba ɗaya Allah ya kiyaye abu na hudun su annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wal markabul hani abun hawa mai lafiya ba wanda zaka yi ta fama da shi ba yau wajen bakanike gobe an tura ka jibi an gurgura ka gata fulogu to wannan irin abin hawa mai matsalar nan misalin shi misalin mata ne matsala a gida shi yasa ta ɗaya ɓangaren annabi ya ce wa arba'un nina shaqawa abubuwa guda hudu kuma taɓewa ne idan mutum ya gaban katari da su abu na ɗaya almar'atu su wal jaru wal markabu su kaga yadda annabi ya haɗa su wato muguwan mace mara mutunci mara kula da haƙƙi namiji mara natsar da mijinta ku zama mata irin matan annabi sallallahu alaihi da matan sahabbai ku dubi a sayyida khadija mace ɗaya tamkar da dubu kenan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a san da ya game da ainihin tashin hankali mafi girma a farkon rayuwar shi bai san mala'ika bane ya rude ya kiɗi ne da ya dawo gida waye kwantar mushi da hankali matar shi tsakani da Allah idan da matar irin fitinannin nan ne annabi zai tunani ya dawo gida ma akwai namijin da da ya zo hanyar gidan shi sai ya ji gaban shi na faduwa dan ya sa akwai wani rushi da bai gama mutuwa ba yana nan yana shiga gidan za a kunna shi Allah ya kiyaye da haka ya ku iyaye mata wajibi kamar yadda malam ya ambata sai an yawaita yi muku nasiha ana jan hankulanku domin babu shakka ku ne kuka fi ainihin wato kusa da shiga haɗari idan aka samu matsala tsakaninku da mazajenku. kuma ku ne wato za ku zama sanadi ko sirri na ainihin riƙe mazajenku domin wallahi duk wata mace to ta Allah ya bata wasu makamai wadda za ta iya sarrafa mijinta sai yadda take so amma mafi yawancin mata ba ku amfani da wannan sirri. sai ku ɗauka wai ai sai kun haɗa da bokaye sai kun haɗa da tsafi sai ku duk babu bukatan wannan matan mai duburi dai ba sai an gaya muku waɗannan abubuwan ba eh duk da wasu na ganin ana dan hadawa da wasu surkulle amma ni na tunanin haka tsaban sanin ah, ya kamata ne ko to Allah ya kara muku albarka ku ci gaba da rike wannan wato sirrin ku taka totir ku rike wuta ta yadda za ku yi ta juya mazajen ku amma ta hanyar da ya halatta kowa ya ji karatun malam albani marigayi malamin mu Allah ya gafarta masa wanda ya sa wa asirul halal ko eh mata suna son wannan karatun ba wanda bata san karatun ba to amma baka karatun wani lokacin shine yake da wahala to Allah madaukakin sarki ya samu dace a ni kamar yadda nace ba wa'azi zan yi ba kuma an nuna min lokaci yayi da haka zan mika ainihin wato abun magana zuwa ga jagorori masu gudanar da wannan al'amari ubangiji Allah madaukakin sarki ya samu amfana da abun da muka ji abubuwan da muke yi na kurakurai Allah ya ba mu ikon gyarawa masu aure a cikin mu Allah ya kara albarka a gidajen auren su waɗanda suke hanya suke bukata Allah ya sauwaka musu Allah kuma ya ba su ikon samun mazaje na gari amma kuma ku zama mata na gari domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna gwargwado yadda kake kyautata wa Allah gwargwado yadda Allah zai kyautata maka kuma ga Qur'ani na Allah ya gaya mana wannan sirrin ko al-khabithatu lil-khabithin wat-tayyibatu lit-tayyibin waɗanda suke nagari Allah zai haɗa su da nagari kamar yadda waɗanda suke na banza za su haɗu da mayin wato mugaye na banza ire-iren su Allah madaukakin sarki ya zaunar da mu lafiya a wannan ƙasa namu abubuwan da ke tsorata mu Allah ya amintar da mu daga gare su wassalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ah, da ma'awakin tafiya su yana muku godiya sosai a cikin wannan program da gabatar gaskiya malaman da su masu yawa sosai ko masu amfani matuka to so